Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta ce tana kan bincike kan lamarin sace wata ɗaliba mai suna Jumoke, da ke karatu a cibiyar kimiyya da fasaha ta Isa Mustapha Agwai da ke lafiya jihar Nasarawa gami da wasu ɗalibai biyu da wani mutum guda da suka samu rauni. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa DSP Ramhan Nansel ya ce a daren jiya ne suka samu labarin ana fashi a unguwar da ke bayan makarantar. Jiya misalin karfe goma da rabi na dare 'yan sandan rundunar suna patrol sai wani ya kira su cewa ana fashi a wani gida da ke bayan makarantar poli da ke lafiya hmm. da suka je gurin sai suka ga mutum uku sun samu rauni aka kai su da Arab specialist hospital a lafiya ana musu jinya hmm. suna nan they are stable and Hmm. they are to treatment da aka dawo gidan da ake fashin sai aka samo rahoto cewa wata mai suna jumoke bata nan wato ana neman ta to yanzu ba mu ji kira daga mutanen ba balle mu san ko garkuwa ka yi da ita koya ne hmm. amma babban kwamishinan 'yan sandan runduna ya riga turo 'yan sanda su yan tactical teams da anti-kidnapping unit zuwa gurin kuma ana kan gudanar da bincike. Shi ma Abdullahi Yusuf shugaban sashen tsaro na cibiyar ya shaida min yadda lamarin ya auku inda ya kara da cewa rashin isassun ma'aikatan tsaro ne da rashin abin hawa shi ke hana su gudanar da aikinsu yadda ya kamata. Na kira DPO sai DPO suka je suka kafin su je gurin Sauyan bandit ɗin suka tafi amma suka suka kidnapping wata yarinya tana SLT Department ND2 sun harbe kuma mutane uku students ɗaya hmm. daga BAM Department na hmm. mace kenan an harbe ta da bindiga kafa shi kuma namiji ɗin yana nan a ya eh, yi HND, HND2. Eh bayanin da na ji wai mutane uku ne aka harbe su da ɗaya wanda eh, eh, shi ba ɗalibi. Uku ne da ɗaya wanda shi ba ɗalibi ba ya zo ya apply hmm. seeking for admission. Hmm. So is waiting for the admission. To shi ne ke tare da broda ɗin shi shi kuma student ne broda ɗin. To amma at least shi unit ɗina hmm. ya kamata a can providing ɗinta da kamar hilos, sounded hilos. So that if there is any issue idan zan tashi kamar jiya da aka kira ni ba yadda na iya. To sai dai wasu da na tattauna da su sun bayyana min cewa wannan ba shi ne karo na farko da ake samun irin wannan hari a makarantar ba waɗanda na yi magana da su da ba su yadda in ambaci sunansu ko kuma in naɗi muryansu ba sun shaida min cewa rashin tsaro a makarantar na daga cikin matsalar da ɗalibai da malaman su ke fuskanta domin kuwa ana yawan fasa ofisoshin malamai da wasu muhimman wurare a makarantar ana sace kayayyaki masu amfani Ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto dai, babu labarin ko 'yan bindigar sun kira domin karɓar kuɗin fansa kan ɗalibar da suka sace, yayin da ɗaliban da aka harbe suna kwance a asibiti ana musu jinya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.